A bayanan da suka bayar a yayin wani taron manema labarai da suka kira a birnin Yamai, shugabannin al'ummar Fulani makiyayan arewacin Tilaberi sun bayyana fara kosawa da azabar da suka ce suna fuskanta daga wasu 'yan bindigar da ke ƙarƙashin umarnin Janar Gamo, wani kwamandan ƙungiyar 'yan tawaye da ke aikin sintiri a kan iyakar Mali da Nijar da nufin farautar masu tayar da ƙayar baya. Bubakar Abdullahi shine shugaban kungiyar makiyayan arewacin tilaberi a zo a tada makiyaya suna shan bayarwa a kore su a hana ka ini guda baka sha ruwa a sa wuta ga cawa a kama ka a kashe a swace maka kaya duk wannan mutanen buzan ga suna su mutanen ga da MSA bara ma war haka nan muka taru muka irin declaration nan muka tai muka gana da prime minister de l'interieur lokacin ma aka sa su iyakan mu aka ce wai su yi hoda da ta ta'adda yanayin da ake ciki a yau a arewacin Tilaberi Fulani makiyaya sun zama tamkar mujiya a cikin dangi in ji su inda ake hallaka su ba ƙaƙƙautawa saboda zargin aikata ta'addanci duk da cewa ba su da alaka da wata kungiyar tayar da kayar baya abun da aka yi hilin jaunan barayi ne ba hulani ne ba su ta a sunan hulani ba bai lace ba ya tuna tuni shekara nan mutane an yi aure tare an zama tare kina ba ta yi wa a ce a yi hada wani katon barawo bai zo ya te yayi yi tashi hankali kuma ku ce a sunan kabilan shai wannan bai kamata ba ya kamata mutane irin wannan a bar shi halin zaman doya da manja tsakanin fulani da buzayen arewacin tilaberi da aka shiga a yau ya tilasta wa Fulani makiyaya ficewa daga daji domin tarewa a birane, in ji Jibbomaman mazaunin ƙauyen Gumbi. Ya yi kuma kwana ashirin da biyar, wallahi muna cikin wahala. Babu zama babu kwana muna cikin gudu yanzu, sun kore mu ya zo wajen babu bisa su suka ke. muna cikin da yanzu duk muna wajen mangazi a kawo mutane a sa wuta a kashe maza a kashe mace a kashe yara mutum hamsin da wani abu sakamakon lura da yadda al'amuran tsaro ke ƙara taɓarɓarewa akan iyakar mali da nijar ya sa majalisar dokokin ƙasa gayyatar ministan tsaro kalla mutari ya hallara a gaban wakilan al'umma a ƙarshen makon jiya domin yin bayani a kan wannan batu ko yake ministan ya amsa wannan kira a ƙarshe an ɗage wannan tantaunawa zuwa gaba ta yadda za a fassara masa bayanan da ɗan majalisa Karimu Burema ya bayar a harshen zubarmanci dangane da abin da ke faruwa a wannan yanki. Je n'ai pas saisi de son commentaire Fada a tsakanin Fulani da Buzaye wani abu ne da a yau ya zama ruwan dare a ƙauyukan yankin Tilaberi masu makwabtaka da iyakar Mali na baya-bayan nan shine wanda ya faru a wasu zanguna a bala a ƙarshen makon jiya inda rahotanni ke cewa gomman mutane ne suka mutu a sanadiyar wannan artabu gwamnatin nijar a farkon makon da ya gabata ta aike da ministan cikin gida bazum muhammad zuwa karkarar kurfai domin gargaɗin jama'a su zauna lafiya da juna sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar